wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu afirka tv 3 na muku fatan alkhairi kuma ina yi wa malam fatan a komawa gida lafiya tambaya ta ita ce don allah malam ya warware min wannan matsala kamar sallah mai raka'a hudu sai na samu raka'a biyun ƙarshe wanda fatiha kaɗai ake karantawa a cikinsu to idan na tashi malam zan rama raka'a biyu zan rama su ne da fatiha da sura ne ko kuma kawai nima fatihar zan yi ah, daga idris jibril eh mafi inganci da fatiha da sura zai eh, mun sha amsa wannan tambayar a nan eh, mafi inganci ya yi da fatiha da sura in kuma ya yi da fatiha kawai mm. akwai daga cikin malamai waɗanda suka faɗa haka amma dai yi da fatiha da sura shi aka ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke cika sallah in sun rasa haske mai ne ka gidan kowa كتي في 3 تفرك الرأيوة